وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فاغشيناهم فهم لا يبصرون mun sanya shamaki a gabansu gabarin gaskiya haka ma a bayansu mun sanya shamaki kuma mun rufe idanuwansu ga ganin gaskiya ba sa ganin da zai amfane su hakan ya faru da su ne bayan girman kansu da zarcewarsu akan kafirci ya bayyana.